gaskiya wato kuɗi sukan canza mutum ashe dubu ɗari nan da na baki sun mutu dan na ga dalilin yadda kika canza abubuwa sun canza kin ƙara ɗan dama dama kai gaya maka har yanzu halittar ka ba ta da daraja a wurina da wani ababen ka, da wani komai da kake takama da shi wallahi ba ka da kima da daraja a buna Allah idan ka tashi ka je ka saya sabulu da Thank you.